أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا مسلمي muna ƙara jaddada godiyanmu tare da ku ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma al'ummanmu aƙida mai kyawu ta addinin musulunci domin tsarkake munanan aƙidu wanda muke fama da su cikin al'ummanmu wannan zai ba mu dama mu gyara ayyukanmu su yi kyawo mu samu kyakkyawar rabo a wannan duniya din kuma mu samu babban rabo a ranar lahira bi idnillahi ta'ala muna fata ga Allah subhanahu wata'ala lalle ya ba mu wannan dama din. albarkacin annabin shi da iyalan gidan annabin shi salawatu rabbi wa salamuhu alaihim ajma'in mun kawo inda yau muna son mu yi bayani kan menene bada a cikin riwayoyi na ahlul baiti alaihi musalam me suka yi bayani farko dai kafin nan menene ma'anar bada ba da wani a wata kalma ce ta larabci kalma ce ta larabci ita ce suke ce ma bada albada'u da hamza ba da ainun ba albada'u yanzu ita wannan kalma ɗin menene ma'anarta ma'anarta suna cewa al-zuhuru da khafa wai bayyana bayan ɓoyewa wani abu ya bayyanar ma mutum da can yana ɓoye sai ka gane shi kaga kenan wannan abin suke ce ma wai bada kenan kamar wani canji ne daga wani yanayi zuwa wani yanayi misali mutum ne yake tuƙin mota ko yake bisa babur ɗin shi yana cikin tahiya da sauri sai ya shigo wani wuri inda ke da kwai duhu ko yake da kwai wani yanayi na ƙura ko wani abu wanda bai iya ganin wani abu a nan wurin me ya kamata yi zai ma zai canza gudun shi ya rage gudu saboda kai zai faɗa ma wani abu wannan abin kaga ya hidda shi daga wani canji da yana cikin yanayi na haske da komi yana ganin komi yanzu zai shiga cikin wani duhu daga baya kuma zai hita daga wannan duhun kuma ya shiga wani yanayi a takaici yanzu kamar mutum ya shiga kenan wani yanayi wanda da can baya ciki ko kuma mu ce da wacan wani abu ya ɓace mishi yanzu kuma sai ya bayyanar mishi wannan shine suke cema wai bada kenan bayyana bayan ɓoyewa ko kuma in ki komo cikin zaɓi na rayuwar mutum wani lokacin za ka iya hukunci kai mutum ga wani na ƙasa gare ka yaronka ne ɗanka ne ko ma wane ne za ka iya mashi wani hukunci misali ka ce kar ya yi kaza sai daga baya ta bayyanar maka wannan abin da kace kar yayi ashe abu ne mai kyau sai ka koma ka ce mishi yayi kaga wannan ka haita daga wani yanayi wani dacin kana gani wani abu ne mara kyawo yanzu sai ka gane ashe abu ne mai kyawo ka ka samu ne canji to wannan ana cewa a wajen mutum yana jawo jahilci kenan da can bai sani ba kamar cikin misalin mu yanzu da can baka san wannan abin bai da kyau ba da can baka san yana da kyau ba gashi nan dai sai ta bayyana ashe mai kyau ne ko ta bayyana ashe bai da kyawu yanzu irin wannan ka gani ga mutum ya jawo jahilci to in ka ɗauko wannan ka aza ga Allah subhanahu wata'ala shi ma ka jawo mashi jahilci kenan ka jawo mai ragowa ta ilimi irin na mutum shi ne a nan wurin ahalul baita alaihim wasalam suka ce Allah ma yana da bada amma wani irin bada ku saurara da kyau da wace ma'ana ake nihin bada nan a mahangar ahalul baiti wanda suka san risala ta annabi manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi sallam su wannan ahalul baiti ɗin ya suka bayyana menene ma'anar bada ma'anar bada a wurin Allah ya saba ma ma'anar bada a wurin halittu daban don saboda bada a wurin Allah ma'anar shi canji da Allah yake yi saboda ayyukan mutane ma'ana Allah ba wai don bai san wani abu ba zai ce ayi kaza sai daga baya sai ya ce a'a kuma a yi wancan a daina wannan ko kuma ya ce a ce ya ƙaddara tunda duk cikin bahasin mu yana cikin ƙaddara da hukunci ya ƙaddara kuma ya hukunta cewa kaza zai samu wane misali na haɗari na abin da baya da kyau na wata musiba sai ya zo ya canza daga wannan haɗarin ko musiba ko ma ne sai ya koma ga wani abu mai kyau me yasa ake cewa haka nan akwai haka nan tana faruwa da dama Allah ya yi alkawalin wata al'umma zai halaka ta amma mi saboda ayyukansu yanzu Allah tun cin daman cikin sanin shi shi yasa ake cewa sanin Allah ya kaski shi biyu ya zaɓa ya ƙaddara cikin wani kashi wanda yana iya canzawa kuma ya zaɓa ya ƙaddara wani zaɓi ko kuma wata ƙaddara da hukunci wanda bai canza su dama haka suke kashi biyu kenan akwai ƙaddara da hukunci wanda suna iya canzawa akwai ƙaddara da hukunci wanda ba su iya canzawa yanzu misali abin da ya zo cikin alkur'ani a bayyane yake cewa wani lokacin ana samu Allah ya zo da bayanin wani abu wanda haƙiƙa ne wani abu kuma wanda suke majazi ne ma'ana muna samun wani abu da suke ce majaz wai ba haƙiƙanin Allah yana nihin haka ne ba kamar yanzu inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa nasallaha fa nasiyahum sun manta Allah Allah ma zai manta da su Allah yana mantuwa ne Allah baya mantuwa kenan nan da ya ce yana manta da su majazi ne ba haƙiƙa bane saboda Allah bai mantuwa kamar yadda kuma muna samu a cikin wani wuri na alkur'ani inda Allah yana nuna mamu don mu ƙara gane abin da kyau wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah yana cewa ana kira ubangijinku yana kira cewa idan kuka gode mishi din ni'imomin da ya muku to zai ƙara muku amma idan kuka kafirce mishi ya muku ni'imomi da dama ga sanin rayuwa ce baka mai kyawu lahiya ilimi wadata wadata ta zuciya wadata ta rayuwa idan ka gode zai ƙara idan ka kafirce mishi kuma Allah ya ce ka sani azabar shi tana da yawa me yasa ce haka nan saboda mu sani cewa kenan Allah yana canzawa idan har ya ga cewa ka gode zai ƙara maka idan har ya ga cewa ka kafirce cikin zaɓinka kuma ya yi maka tanadin azaba tana nan a nan muna gane ainihin bada menene bada da ahalul bait suke nihi cewa Allah subhanahu ta'ala yana kawo canji amma in har mutum haƙuri ne ya yi, aiki ne ya yi mai kyau godiya ce ya yi. ga sunan ayyuka wanda Allah subhanahu ta’ala yake so bayi su yi sadaka ce kai ziyara ce kai kamar da zai zo cikin ruwayoyi cewa ziyara ma kai tana ƙara tsarkake ayyukan mutum tana ƙara kwanuka na mutum ziyara wannan ka ziyarci ɗan uwanka a yanzu malamanmu suna cewa ko da kiran mutum kai da waya don ka gaida shi ka ji lahiyar shi ka ji rayuwar shi ka kula da shi shi ma wannan ya zama wani nau'i na ziyara wanda a sakamakon wannan Allah yana iya ƙara maka kyawo cikin ayyukanka ƙari cikin kwanuka rayuwarka da sauransu to wannan shi ne bada da ake nihi a wurin Allah amma ba wai da can bai sani ba yanzu ne ya gano wannan bawa ɗin mutunan ƙwarai ne sai ya ce to bari in ba shi kaza a'a Allah ya san komai ya kaddara komai ya hukunta komai amma akwai kaddara da hukunci wanda yake iya canza kamar irin wannan ya ba da dama duk mutanen da suka yi canji zai canza musu amma akwai kaddara da hukunci wanda Allah bai canza su kamar misalin mi misali wata rana zaka ji kana gani kana ji kana gani Allah ya riga ya hukunta wani abu sai ya same ka kuma kana ji kana gani baka da wani zabi sai ya same ka sai ya in kubcewa ne sai ya kubce maka in samun ka ne sai ya same ka wannan na san da yawa mutane sun sha ganin irin wannan amirul mumini ne ma yana cewa imamu ali alaihi salam yana cewa cikin irin wannan ma kana gane lalle wane ne Allah cikin cewa yana gwada maka wata rana ga wani abu wanda kana ganin kamar ka haikarin shi amma Allah zai nuna maka wannan abun ya haikarin ka saboda min ya nuna maka shi yake da kudura kan wannan da kuma duk komi ba wai kan wannan kadai ba ya nuna maka kai wa bawansa ne ya nuna maka lalle yana nan ga maka da yawa daga cikin alkhairi wa kai ne baka lura yanzu wannan ma da ya kuce kana gani ga yanan ya kuce baya da zakai kamar yadda wani yake cewa saboda yawan kusanci da ya samu ga Allah irin bayi na Allah tsarkaku yake cewa wata rana yana mafalki wanda duk mafalkin shi idan ya gani kamar Allah subhanahu wata'ala yana gwada mashi abin da zai faru ne yace daga cikin mahulkin kuma sai zan nuna mashi akwai abubuwan da ga sanin yana gani yana iya da addu'a sadaka menene Allah zai canza mai su wasu abubuwan kuma a dai cikin mafalkin nashi Allah zai nuna mai cewa wanga ba su canzuwa kuma dalili wanda yake nuna cewa ba su canzuwa yana falkawa zai mamanta zai manta ma da ya ga abubuwan cikin mafalkin shi sai bayan sun faru amma abubuwan da yake iya samun canji sai ya gani bayan ya tashi daga kwanan shi zai tuna da wannan abubuwan ta yadda in ma abin da bai so ne da ya yi addu'a ko ya yi sadaka ko wani sai ga wannan abin Allah subhanahu ta’ala ya jaye su a nan wurin wata riwaya kenan wadda muke son mu kawo wadda mun yi ishara kan fasararta ta zo a ɓangaren baban hamza kenan cikin littafi na kwalaini alkafi kenan yana cewa imamu sadiq alaihi salam yana cewa silatul arham ziyara ta makusanta ‘yan uwanka iyaye ne dangin iyaye ne dangin abokananka ne ‘yan uwanka ne imamu sadiq ya cewa to zakil a'mal tana tsarkake ayyuka wa mil amwal kuma tana ƙara arziki sai ya ci gaba da cewa wata tadfa'ul balwa tana tunkuɗe duk wani bala'i duk wani tashi hankali ya musiba sannan wato yassirul hisab sannan tana sauƙaƙe ranar hisabi ko da an zo hisabi za a sauƙaƙe maka ba za a tsananta maka ba cikin hisab to yassirul hisab bai ida ba wa tunsi'u ko kuma watun si fil ajal watun si. kenan ajalin mutum idan har ya kawo ƙarshe to za a ƙara mai kwanuka har ma cikin wata ruwaya yake cewa a daidai cikin kafi lokaci ya kawo ƙarshe kuma mun kawo ƙarshen wannan bahasi din amma ishara a gwalgwaje yake cewa ko da mutum ya saura kwanukan shi kaɗan amma sai ka gani ziyara da zai yi sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mishi saboda mi Allah hannun shi komi yake komi na ga hannun shi nashi ne halitta kuma yana da iko a kanta saboda haka nan yana iya ƙara lokaci amma mu sani ba wanda yake daga cikin hukunci kenan kadara da hukunci wanda ba a canza ba wanda ba a canza su suna nan kuma ma ba za a samu daman canza su ba saboda Allah subhanahu ta'ala su bai ba da damar a canza su ba wannan ne kenan a takaice abin da ake nihi da bada kuma da abin da ake nihi da kada wa kadar dan mu kiyaye mu san Allah subhanahu wataala lalle baya zaluntar mu kuma yana tare da mu yana san mu duk wannan da yayi yana nuna mu shi wane ne kudura shi wace ce sannan kuma mu matsayin mu su wane ne sannan mu gane muna da zaɓi mu ci gaba da yin ayyuka na kwarai kar mu tsaya mu ɗaure gaɓuɓuwan jikinmu mu ce komi Allah yake yi ko kuma mu yi ta yi mu ce Allah yake ta yi dukan babu wannan saboda haka nan zamu dakata anan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin